wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin nabi na muhammadin wala alihi wa sahabihi a jima'in amma ba da salamu alaikum rahmatullahi wa barakatu yau zan tashi babu ne zancen yara miji ya saki matansa akwai 'ya'ya tsakaninsu waye ike da hakki rike yaran wa ike da hakki rike yaran wannan in kuma da hankali za a gan ficincinu da suke tasowa a kan rabuwa wure ikan kuma wannan mutum ikan kuwa na bayani uwa tana ja miji ina ja to gashi yau akwai hadisai wanda suka zo daban-daban wanda kowane hadisi da mahallinsa kuma ya kamata ku gane rabuwa aure ina da haɗari a wani lokacin sakin ba wahala amma ka kallaci 'ya'yan kuna da 'ya'ya fuci-fuci kanana ita kuma bata da tarbiya to za ka sha wahala a rayuwa kuma yawancin yaran sun fi saurara iyayensu mata duk wahalan da za ka yi shi ka gan yara sun fi saurara uwansu fiye da kai kai za ka sukana da iyayensu da uwansu da su baki ɗaya kai za ka ce da su to amma wani abu ya faru sharin gagan gan illanka fiye da na uwan saraka musulunci ya koro komai da bayani da an rabu ko mutum ya mutu ya bari marayu 'ya'yansa su suke da haƙƙi su kula da yaran babu adin da ajini musulunci bai fara shi ba ajini musulunci ya kawo abubuwa daban-daban kaga reno yanzu za mu shiga wanda yanzu ana da renu a kasashen turai wanda wannan renun tashi hankali ne yanzu ma an kafa wani kamfani na sai da nonon uwa kowane uwa ta zo ta ba da nono a biya ta wannan nono a zo ajiye shi a ringa ba yara su ba da doka amma muna da doka wannan nonon da uwan ta fito da shi za a shayar da yaro sha an gane wani yaro ne ya sha kuma da yarinyar da ta sha don kara hada su aure amma su azube suke shi sa muke cin karo da su da yawa wajen economic abinda suka gani dama suke yi mu kuma muna da doka cin halal da haram su kuma sun ce kar mu yi wannan magana baturen kasan yamma suna gan cewa ba zancen ajina a cikin economic da larabawa da irin namu wanda ake kira imaniyon wanda su tunaninsu a yi sallah masallaci amma harkan duniya karka sa ajina ciki ana kiransu ilmaniyun muna da su kwanan ne in kaga ya zo masallaci zai yi sallah ne tashi ajinin masallaci kawai amma duk abin da zai ofis na rayuwansa baki daya karka sa ajina ciki to ake kira ilmaniyun to waɗannan economic haka yake agunsu duk abin da ya shafi sai da sayarwa karka shiga da ajina ciki haka ne rayuwansa na aure karka shiga ciki sallah kanshi Allah ne zai yi sallar tafiyansa to waɗannan shi ne tashi hankali tarbiyyar musulunci da su saboda haka ba za mu iya zama daidai da su bai layumar kiyama suna tunanin yamma muna tunanin gabas su ga tunanin su mutum yana da haƙƙi abin da ya gani dama mu kuma muna da haƙƙi cewa Allah haƙƙi Allah shine gaba da manzansa sallallahu alaihi wasallam fiye da kowane haƙƙi wannan shine kake ga muna samun bambanci game da rayuwa zan karanta ku gani wa yake da haƙƙi a wajen reno za ku gani da karatu yake don ku san cewa a musulunci ba abin da shara ya bari shi da ya'yan musulmi ba sa karatu shi ga mutum ya sike matansa shi raba matan da jinjirin da take shayarwa suna da giman ya sake ta yarinya tana shayarwa shi kwace yarinya wai shi ya haife ta shi uwa ta tafi nono ya kumbura yaro kuma yana kuka shi sa yadda za a sulu saboda baki ɗaya ba san aji ne ba wannan za a ji yadda hukunci ke tafiya allah ya samu dace bismillah malam imam abu da ce babu man a haku bil walad in an rabu dole a samu rabuwa in dai aure mace ba ta yin biyayya dole a rabu in dai aure namiji baya ba da matansa haƙƙi don a rabu duk biyun ba yadda za a zaman lafiya shi kowa ya san haƙƙinsa shi kowa ya san haƙƙinsa shi namiji zama mai adali zama mai tosai zama mai kula da iyali ita mace kuma ta zama tana da biyayyan aure wannan sha zaman lafiya sha ne kimsa tsakaninku soyayya da tosai amma namiji ya mai da matansa kamar ku yanga izaga bai san hakinta ba ko mace ta mai da mijinta kuma bawa a gida ba abin da ya damu ba shi a rabu man a haku bi walat wa yake da cancanta kula da yaro to anan ba yaron da yake da jinjiri ba ne wannan hadisin zamu koro ba a yaron da ya hankali yana iya taimaka uba ko ya iya taimaka uwa shaka waye gari an rabu to uwa bata da kowa da zai taimake ta amma uba shi na da karfinsa ga yaro an rabu yaro shi ne ke hidiman a gidan uwanta bata da komai to shin wannan yaron da ya kai shekara goma sha daya sha uku wanda yake dimo ma uwarwa ruwa ya taimaki uwan to uba kuma sun rabu wa ike da haƙƙi wannan yaro i masa hidima hidima na ake mangana ko rabu yaro ya yi gidan girmansa uwan ba da komai shi ita ita ba ta da komai shi wannan kai kuma kana so ka karbo yaronka to akan wannan kawai jisi zai yi magana nan يكتي ودسنا محمود بن خالد السلمي أخبرنا وليد أنا أبي عمرو يعني بقسنا أبي عمرو أوزاعي حدثنا عمرو بن شعيب أنا أبي أن جده ناقا مكو عمرو بن شعيب أنا أبي أن جده قاورن ذاك سامو بحث ميكيو na kan ruwayansa wanda wasu suna ta'anansa amma ku tabbatar hadisin hassan ne anna imratan wata mace kalat ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah shi ta ce ya rasulallah inna bini inna ibini dana namiji kenan haza kana batni lahu wi'a ni na rike cikinta wi'a ma'ana ciki ne ni na mata ni na rike cikin ma'ana ni na ciki ni ne ni ne na yi cikinsa ni ni na na yi cikin ma'ana namiji baya ciki ni ciki na ni ne na yi ciki wata tara ku gane wannan zancen namiji harka bai san ciki ba wa yake da ciki ni na yi cikinsa a ke na ciki na yarke shi wata tara ni ne na yi wannan wasadi lahu sika bayan na haihu kuma nono na shi na abun sha'insa lokacin da baya iya komai ina kuka ni ne zan doki nono in bashi lokacin baya cin komai birgi mai komai na sha doki nono a baka shi ka ci kowane irin ko fir'auna ne haka aka yi masa an haife ka ciki wata tara haife ka kai ihu a karkashin rahama Allah kake duk waɗannan mulhidin duniya da kake ji wane ya mada kansa Allah ina zubar da gini shine kaza shi ne mace ta yi cikinsa farko ya fara da dugun mani majina a zo a haife shi da gini ga cibiyansa kamar bulara a fito da shi ina kuka a wanke shi a cikin gini ba shi da wani la haula la kuwata shayin mace ta doki nono a jikin mace isha yi kukansa a ta tafiya da shi izo ya fara ta ta ta izo ya zama saurayi ya ce no babu Allah she mu yi duk wanda kake gai mu girman nan haka suka fara rayuwan haka yake duk wanda kake gai na da wani tunanin ya ce menene Allah nan menene wannan dama haka ya fara mushi ne farko madina ne inda uban ya tashi mai gai majina shi wanke saboda baya sa wani gan wannan gesa haka dan adam yake koma waye ya ce wasadi lahu sika ya ce nono na shi na abun shayinsa wa hijiri lahu ya ce cinyata shi ne nike in kuka cinya ba iya zama ba iya zama yaro ya zauna shi ga ina ina ina ina ina ina ina faduwa zai yi Allah da hikma yake dan adam tun da za a zo a bashi hankali shi fara farko bashi da hankali amma dabba bashi da hankali ana haifansa duk hankalinsa farko da karshen dide suke shi dabba hankalinsa baya numu ana haife shi yadda hankali yake fara farko haka yake na karshe ina tashi shi ya sha nono da wanda yake koya masa daga tashi daga cikin wannan ina tsaye shan bashi tunani zagaya zai sha nono yaro kuma she kuka sha dokko shi sha a sayin da za a yi a masa ma a ringa masa masa ma isha shi kuma zai zo yi hankali daga nan gaba zai gane komai amma farkon la bai san komai ba amma dabba tun da uwan ba ta iya magana ba ta iya bayani ba ta san komai ba shi umma da ke ci mm. to shi an ya ba yaron irhama ana ta shi zagaya can kuma ya zagaya shi zai doko bakin sai sa wajen da zai sa kuma ya saka shi an laye ce tsotsa fannin Allah kenan wani irin mutum zai zo ya gaya ma babu Allah sauraren shi wannan haka rayuwa yake haka rayuwa yake haka rayuwa yake yake cewa tom wa inna abahu babansa tallakan ya sake ni shine mahal shahi amma ga wahalar da na sha wa arada an yanta zai yantazi minni yanzu yana sai raba ni da shi na ba ta gane faƙala laha rasu sallallahu an ci a haku bihi malam tankihi ke kiki da haƙƙi yaro irin ga maki wannan hidiman shi zaki aure ki kai ma uban wannan ku gane wannan karatuna nan uwa da bata da wanda zai taimake kamar yadda ajisi zai zo ajisi yake nuna cewa wannan yaro shi ke dibo masa ruwa a rijiya shi ke kula da su to wannan an tosaya masa izamana kuma a tosaya mata kuma izamana uwan tana da hankali ta san karatu ta san menene yaro to ka sa yaro ya taimake ta amma uwan da bata san me karatu ba yaro zai bi kango ya dinga kashe garu da bera baya yi karatu kuma ka yi magana to wannan uwa ba za a bari ba amma uwan da tana da hankali wanda zai iya kula da yaro kuma tana amfanuwa zama da yaro to ga hukunci manzon Allah sallallahu sallam hukunci zai zo daban-daban za ku gane karatu na ba ta kun gane wannan to wannan lokacin yaron ya kai girman da yake dubo ruwa man to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ta aure to a dawo da yaro wajen uban domin in yaron ya bi uwan wannan zaman zai iya rushe aurenta shi sa mutanen mu zai aure bazawara zai tambaya kamar na cikin kaburi ya'ya nawa kike da shi guda daya ko guda biyu shi sa wata na zauren karya suke yi ce 'ya'yan guda ɗaya ne amma tana da 'ya'ya guda biyar ta yi karya shi bayan ka hadu da ta an cakushe ce ai na da 'ya'ya guda biyar lokacin kuma ka riga ka gama ba yanda za a yi to duk irin waɗannan saboda tsoron mas'uliya eh shi sa ba zauren ta zo kawai haito yara guda takwas shi ta ce 'ya'yan guda biyu ne uku ma ne amma da ya mutu don ka aure ta to yara sun hadu da ka a gida to shi ga ana ta ficina to wannan shi san shugaban taliki sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta je aure to a karbo yaron a ba uban na ba ta kuna gane wannan zancen na'am ku doki alkalamin hadisin hasan ne da wannan hanya saboda hadisi amru bin shu'aib an abi an jadihi hakim ya ce hadisin sahihi ne bi isnad imam zahabi ya wafaka shi wannan hadisin ina da hanyoyi ba masu ba ta maku lokaci ga yadda hadisin yake na fatan gane to anan imam malik ya faɗa wanda yake son kare bayani kuma naira autar wani hadisin ya koma naira autar zai ji fiki da ya eh, mai naira autar shaukani ya kokoro manganu ya faɗaɗa fiye da nan shi shaukani mafi yawa kuma dauki cikin fata bari na hafiz bin hajar ya dauko manganu abin da yake so ya ce da kai imam maliku ya ce yaro yaro uba zai iya kula da shi da wannan lokacin har ya zo ya hankali amma yarinya to a bari wajen uwan har ta kai lokacin za a mata aure don kai ba za ka iya rike ba shi da uwan tana da hankali ta san me karatu to a bari ta wajen uwan har ta kai lokacin da za a kai ta aure amma da uwan tana da hankali kenan ba irin uwa na yanzu ba inda uwa ba ta damu ba shi ga yarinya tana shaye-shaye ma uwan ba ta damu ba Allah ya samu dace na'am waye ba shi da hankali ai za a duba maslaha inda uwan shi ne a haku ya uba shi ne a haku ya aure ya ta kula da lafiyan ta kula da ko uwan yayin da yaro yake wajen uwa uba shi zai kula da ciyar da su da komai ai za a zo a kansa kuma inda uba ba shi da lafiya ko ba shi da shi ai dangi za su zo karatu yana zuwa shi sa la ya sa bayan da dan adam a same shi haka bashi da dangi dan adam mutum hudu yake fitowa uba uba yana da ubansa kaka kenan suna nan wannan janibi biyu su duka suna son ka uba da kaka wata na kaka ma ya fi son fiye da uban an ya kimsa masu a rahama uwa da uwansa waɗannan janibin guda biyu mutum hudu nan su ne da ɗa shi sa gado baya wuce masu uba wata na bai kai kaka rahama ba uwa wata na bata kai mahaifiyanta rahama ba to haka dan adam yake fitowa to ce abin da suka haifa abin da baban ya haifa su ne danginsa su ne mutanensa abin da uwan ta haifa su ne danginsa abin da kakanta ta haifa su ne usransa abin da kakansa ya haife can su ne dangi to waɗannan dangi sun hadu su ne dan adam waɗannan su ne dan adam sa ka dan adam Allah baya jefo dan adam haka a titi na ba kun gane to waɗannan janibin suna da haƙƙi kula da yaro kamar yadda zamu zo na'am قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وعبد عاصم عن ابن جريج قال اخبرني زياد عن هلال بن الكفار أن أبا ميمونة Bina karatun yake har yanzu a jisai manzala sallallahu alaihi ba kama kwaya daya ka ta rigima shan tattara sanadi da maci ne shekaf turi ilimi ike cewa hadasana hassan ibn ali alhulwani akhbarna abdurazak wa abu asim ibn jureju akhbarna ziyad an hilal ibn usama ana ba mai muna sanami maula min ahli madina maula wanda aka yanta shi ba wanda aka yanta rajul sidiku ga siffansa kal ma ana gyalis ya ce ina zaune ma abi horera shi rajul sidikun shi ki faɗa wannan wata ina zaune da abu horera ja atuhu imra'atun mace ita ce fa'il shi mace ta zo mata ya zo ma abu horera farisiyatu ita matan mutum ya farisa ce ba ta jin arabiya amma musulma ce maha ibn laha ta rike da fadda a yahu shi uban da shi ita uwan duk suna kokawa kan yaron shi ne fadda a yahu wa kadi tallaka ha zaujiha don miji ya sike ta fakala ce da ta zo shi ta ce ya aba hurera abinda za ta iya fada da arabiya kenan shi rattanahu shi ta yi mata bubawa bubawanci mimanan ajamiyanci yare shi ta yi mata ta masa yare ta kira abu hurera to wani ina zaune ina jin yaren abinda ta fara ce ya aba hurera rattanat lahu bi farisiya shi ta yi yaren farisanci amma abinda yaren farisanci ta kusa shine zauji shine magana zauji yurid mijina yuridu an ya zahaba bi ibni ina sai tafi da dana fakala abu huraira sha abu huraira ya ce istahima alaihi a kira su ku zo ku yi kura'a a tsakaninku warata na lahabi zalik she wani mai targaman ya gaya mata cewa ga abu huraira abin da ya fara fagiya a zauji sha ka kira mijinta don ita ne ta zo sha ka zauna da ita aka zauna da mijin fakala shi mijin ya ce man yu hakini fi waladi wa zai gyade ni kalmar yu hakini wa zai gyade ni akan dana ya abu hurera ka ce waye a tsaya ma mu yi wani kura'a waye zai gya akan dana fakala abu hurera sha abu ya ce allahumma ya ubangiji na tawassul sunanka inni la aqulu haza bana fada ra'ayina ila an samitu imra'atan na ji wata mace ja'at ta zo waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ka'idu inda wannan zaune tare da shugaban alkai sira da aminci tabbata a gare shi kala ce wannan matan ta zo wani kisa abu hore yake korowa don i bayyana cikinsa i doki hukunci i gaya wa na mutum da matansa kala ce matan ta ce ya rasulallah ya shugaban alkai inna zaugi yuridu an ya zahaba bi ibni yaro na ina so miji na ina sai tafi da dana wa kar sakkani min bir abi ina ba wannan yaron kuma wancan kisan kenan wanda muka karanta a farko can ba fito da bayani ba wannan matan da muka yi mangan farko lokaci abu horere na abu horere ke koro mana wannan zancen yaro ina ike daukamar ruwa a cikin ruwan ruwan rija na bani wanda ake kira ina ba wa kadin na fa'ani yaro ya mu amfani da yawa fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzan ya ce tunda yaro uba yana so yi masa hidima uwa ina so mata hidima yaro ya yi hankali manzan ta istahima alai ku yi kura'a wanda yaro zai masa hidima fakala zaujiha shemiji ya ce man yi fi waladi shemiji ya ce ayya ya sallallahu alaihi wasallam waye ne zai mu ja in ja da dana fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce kai saya yaro za habuk wannan shine danka ya e, shine babanka duba yaro wannan shine babanka wa hadhi ummak wannan shine mahaifiyanka fa khudh bi fa ayyuhu ma yadi ayyuhuma rike anu wanda ka so <laughs> fa akhadha bi yadi ummi shi ya doki yaro ya doki annun uwa fantala ka bihi shi uwan ta tafi da kayansa a nan ana ja ne a kan da lokacin da yaro uba yana bukatansa uwa yana bukatansa wannan ne wannan hukunci da Allah ku gane wannan karatun lokacin kowa ina bukata yaro masa hidima sha ka yi wannan hukuncin kuma ya kasance uwan tana da hankalin da ta kula da yaron ta je ta ringa ma uwa hidima amma mu nan kana kawai in za je gona kowa mutuwa za ta yi ba wanda zai damu uban baka yi saba shi hada da uwan mata ya da dake ku a je gonan kamar uwa bata da haƙƙi to wannan karatu ina nuna uwa ana mata hidima kafin uba a ban na wajen zancen hidima kenan na fata an gane hadisi sinaduhu sahih imam hakim ya inganta imam zahabi wafaka na hadisi na fata an gane tirmizi ya ce hadisi hasan sahih na fatan gane ibn hibban shi kuma ya ce hadisi ya inganta manan hakim da zahabi da tirmizi da ibn hibana waɗannan sun inganta hadisi na fatan gane hakim ya inganta hadisin imam zahabi ya inganta tirmizi ya ce hadisi hasan sahihi ibn hibban shi mai inganta hadisin sako wannan karatu shine lokacin da namiji mace suka rabu kuma yaro ya kai hidima kuma uwan tana da hankali zai kula da yaran amma lokacin uwa miskina ce tana bukata hidiman yaron yaron handimanta uba kuma yana so to a yi masu kura ina yaro zai zauna ma dama uwan tana da ilimi za ta kula da yaro ma dama uba kuma yana son wanda yake amfani to a yi wannan lokacin ku ji karatun ku yaki da shi ba ku ji ku tashi ku saba ba duk kuna ji amma legime ta shi ku da matan ka sha doki ice ka daki uwan a kwashe ya tara su a ba amarya amarya kuma tana hada su miya da dare kai kuma kana so ka yi ligima da amarya don kara ba ka hadin karta hana ka hadin kai da dare saboda haka a ta duka yara mutane kin kai shiru wannan zalunci ne Allah ya samu dace na'am قال أخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة عم فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وآله فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم kuna gane wannan kuma yanzu ana magana ne inda ita yarinya mareniya ce abinda ake kira mareniya ba uwa ba baba ya mutu ita uwa ta mutu yaro kan zama abin tosai ne to amma tana da kanwa shi a dauke mata wannan kewa amma uba ya mutu shine tashi hankali in ka gan yaro ya lalace to uba ne ya mutu saboda uba ne zai tashi je ije nemo abinci ya ciyar da su ya kai su asibiti ya nemo hayan gida ya sa su ya nemo ruwa su yi wanka ya koya masu ladabi amma uwa ba abin ta san shi kuka saboda haka uba ya mutu shi ake kira marainiya abin nan abin maraya to amma uwa in ta bar duniya to sai ma ake ma 'ya'yanta saboda uwa tana da abin da ake kira tausayi tattara su ta masu wanki ta yi masu kaza to wannan lokacin yaro ya rasa rahama ne amma uba aka rasa uba za a gano a bayyane cewa yaro ba shi da uba uba ba karamin kofa yake toshewa ba yanzu hayan gidan da ya zama tashi hankali shiga shiga unguwanni ka gai hayan gidan nan shi ka ce bam da fili daidai nan zuwa nan da zuwa nan an gama gida kuma dubu saba'in gidan dubu ko oho ni abin da na gani kenan ban daki katu guda biyu ba za su iya shiga ba sakarin gidan kuma in ba ce makabarta mutum manya-manya guda uku ba za su gama ba kuma wai akwai gida nan wurin kuma akwai na amarya wani makabarta ne kawai an gina mana kuma a ce dubu saba'in dole wanda yake sa aure je nema kuma ga firin da allah ya bamu don mugunta gini kuma ba kyau a yi wani kwanon ana ruwa shi ringa jikan kayan amarya to wannan shine rigima an an yi su kicin kuma kicin kuma bayan da za a yi shaka gan iyaye sun tara ma yarinya kici amma an zo shaka gan kicin ya cika har kasa a gidan bayan da za a yi ka gan yaran amarya kafin a yi sati daya ta yi baki saboda gadin da ake ta kusa tana kala kiyaye wannan muguntan idan haya na a ji tsoron Allah jama'a a ji tsoron Allah muna da firaye barkatai wallahi ranar mun je ziyara cikin yan wanku a nan mutum ya shiga zai zuba da awaye mutum ba shi da lafiya ga hawan gini kuma wannan zafin da muke yi na daki ba zai fita ba saboda daki gidan da yake akwai matan aure a gida za su saki shi kuma yana gida ba fanka ba wuta wayan wuta ma babu in ka kawo fitilan kendir ma ka kara an zaba ne kuma ga yana da hawan gini ba da mai fito sakan gida ya zauna wanda ba makabarta ba ne wanda kuma sakan gidan ka gan shi mutum tubi ba za su iya sahu ba shine sakarin gidan iyalensa suna da nasu kuma ka kyanke sai a ina yayan za su zauna waɗannan an zaba ne muna da firaye amma masu gini na bamsa san ke damusu ba bamsa san ke damusu ba don Allah ina daga cikin abin da shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ina daga cikin sa'ada mumini yarwan gida yanzu wannan zaba ranan ya zaka yi da kanka ruwa babu du rijiyoyi sun kafe wa yake bangaren famfo famfo shi da ka gan talabijin ana bude ba san kawai na yake ba yanzu gari ya saya kuma gidaje ba fanka wutan nefa babu fitilan kwai tashi hankali ne ka je ka so irin na 'yan canan nan su kuma yana bukatar shi kayi caji ruwan sha tashi hankali ruwan wanka tashi hankali a gan karatu a yi yara su yi gyara ba babu shi ka zauna haka kana fama da hawan gini ka mutu barin al'umma ne wannan an taɓa yin wannan jama'a yanzu wannan zafin da ake yi dole ne shi ka gan yaran daki daya an sa yara akan wannan hawan gida kuma an sa gidan soro wai ke gana wutan wutan nefa babu rijiya kuma yanzu a sai ka ga mutum da safe ya zama maukaci ina ta babur ina ta neman ruwan da zai alwala shi da iyalinsa hai jama'a hai jama'a al'amarin namu mu fuskanci allah wallahi muna gyawon hankali shugabanni da manya-manyan masu ilimi mutane da muke magana suna ba da dubu saba'in nan e nemo gida gana ba shekaru a gari wanda a shekara kuma amma ya iya haihuwa muna da wannan yanzu shekarar da shi mutum ne wanda yake yake neman gida yana da yaya guda talatin ina zai sa su yanzu yadda aka zo aka bada labarin ba yaran mata da sun balaga da dare shugaban su da tura su wajen da makwabta su da su wanda yaran da suke girma daddare za kuwa na shek ice da yaran su shiga makota su kwana makocin ga mugin zufa mazinaci ne dama matar ta yi yaki da doki yara ku kuma yarin ya su je su kwana a ɗakinsa kuma yarin ta yi yaki ta kuma ba za ka sai ni ba ni ba za a yi ba ni ma ka saba ta aiki na jama'a talaucin ba a ana hacin gani ba ne ga fili na Allah ga ruwa kasa ga dam daban-daban ga ga kaji da za a komai za a iya yi mu mu sha mu fito da sha amma muna zaune shi kowa yana so yin karatu ne na turanci iya yare zakace zakace da ake yi daga inda ake kawo mana ana zaune shi iya turanci wanda iya turanci ya nuna dan wasa ya waye ne na turanci ne shi ne na yara ina ji shi ya ya wuce wannan hauka ne wannan bakaki za basi yi wannan tunanin wannan mutum mahaukata suke wannan wannan ba ba ci gaba ba ne ku duba china waɗannan abubuwan da ake yaro na sakandare ya fara koya cana. da duk waɗannan kasar ina ne vietnam da waɗannan a kan ci daga yaro na yi sun cika mara gida da sun cika wata dace da sun yi komai sun zauna a nan kuna da wuce zai noma noma ya kasa ba ki san su ba su kai mutum ba amma muna saurin shi yawan kyankyasawa Thank you. al'amarin namu wala ya kura da wannan al'amarin namu abin tausayi ne Allah ya kamar mu abin tausayi ne Allah ya da gama lafiya wannan kuma wannan isa abin tausayi ne don za da aka kashe shi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tazar da kuma na fata gani to shi ne yarinyar hankali tana majina tana annoba shi ta fara girma to shi ne an je fatan mata wani ruwa ya ce shi zai da ya je mata a matu hanyoyin suna da inganci za ku ji shi ike cewa duk a kisi na da hadisi za a shi da wannan ya ce a ɗansa na abbas na abu azim akhbarna abu malik ibn amr akhbarna abu aziz ibn muhammad an yazid na hari shi ya faɗa min manzan da manzan da sallallahu alaihi manzan da ya rike shi ya bin tarbiyya ba kuma yanzu ya ba ne ka rike yaro ka tafi shi ka dinka masa kaya ka kyauta masa ta'uwa amma kullum laifin da ke nema amma sai yadda manzan da sallallahu alaihi wasallam ke rike shi shi ba ya zo ba ya zo shi ya san manzan da sallallahu alaihi ya ce zai nunawa ne sace shakai ba ba wa ba da manzan da ce ni ba na bukata ko da ke ta shi in dai zai bi zai bi ta tafi da shi ba ta fita da sisi da zai ku aka ja ka zai ku ya ce na baba na yarda kai da ba zai duk mutum ne zai kyautata maka maka ko maka shi ya yi ne ka masa don ba kowane bai ke wannan su uku suna suna taimakawa ga jenari ga zainu ga menene ga hamza duk suna son su rike su rike wannan mareniya na sinna hamza bai su ba dan wanke ya mutu shekaru ba ka so shekaru cika inda ba shi da gado to billahi da zan ya ɗan karatun jini ne ni gano ne ba wani abu ne daga cikin koyon ke karatu a nan ya muna neman dangin ne masu su ce da mu ya za a yi kowai ya ke mata ina da bashi ke da dubu da shida ina da yara yi da su makaranta dai su kudu da ba sisi an zuba da dangi da ina da kudi za a su da manya-manyan riga su zo su da dangi amma za a bari yaya a wajen mata za a aure a tanka su ba za a gan su ba kuma wannan dai manya ne amma tun da an bari gani a oho mutum kirki mutum na gari mutum na mai mutunci baya bar da kinsa dan man sai mutum ko za ta kasa shi ya su ko da ba za su amma mutum da ba shi da tosai mutum da yake da zuciyar dabba ba ruwansa da ganginsa ta gin nan ko kawo ake yi a tsakanin shi na zai na da da da da da zai mun da kuma ja'far wa zai rike mariya mariya amma ko yanzu shakiki cikin ku daya ya mutu to kaje mata in kaje kaje to matar lafiya ce ana sa aure ta budurwa ce shi ga ya ke yana cewa yana shashabar kan yaran ba kuwa da yaran ke su ba kawai ke su wala ba kawai ke su yana so ya wuro wani shi ne kuma bala'i ba kudin makarantar yaran da ba kudin makarantar bala'i da ba amma yana riga ba in ba ta ba lafiya ba ce to shi ji lafin jini ko ne general pompo ake cewa ko wanda kani ne na kowane na mahaifi to kani na mahaifi ne mace ce to ita ba ta drama kamar uwa mahaifiya kama mahaifiya kamar uwa ce tana da tausayi amma ko ko wanda ake da ambatu wanda kanwa da uba to ita maza kina da ita baka yasa mata an kima kuma da ita ba ila mara na ba kuna gane wannan shi ce wa inni kharatuha ma'ana Ja'far ya ce ai uwa wannan yarinya kan mata tana gida na kharat khara shi ne kauna mai da amma kuma shi ne kan kawa kuma fa fakara ali ce ta na da mace ana a haƙoƙiya ni ne na fi cancanta ibnata ammi dan babba na wa inni ibnatu rasulullah na fata gane kuma idana akwai da na fatima yar manzan Allah sai ta kasa wa iya amatu biha ita da ta cancanta da ita ku duba karfin tun da muka fara duk hadisin da za mu wuce sahabai ne ta ɗaya da ta kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya nabi Allah kun duba qur'ani sama da kasa ya ayyuhan nabi ya ya ya kaza ya kaza haka daga ci suna manzon Allah wannan shine mu'mina na haƙu akwai wani lokaci akwai da ana wani lokaci a nan wanda ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokaci ya sha bayani ko ya sha shuri-shuri ko irin addini ba kusanci da yake yi ne ba sai ba shi kira suna manzo Allah tsara Muhammad kuma yana dawa shi yana son ake wanda mun gode ma Allah wanda khalifa isa karatu Allah ya sai cika da imani kalmar da ya faru ya ta yawo muna bayan sa da sauran al'umman da suka ta wannan yawo amma abin da muke kira ba ka fita yaron kawai ba ne yaro yana da dandana kuma akwai littattafan da suke karanta kuma wanda duk suke da ilimin sufanci sun san waɗannan littattafan dole a gyara su saboda me billahi na sun Allah la ila ila kuwa daga annabi adam zuwa har tashin kiyama in dai al'umma za su ba manzala kori sakamakon su shi ne wuta Allah ba masa kuma abin da yake damu da muke faɗa ana gan cewa ya za a yi mutum kiran manzon Allah ya ce da shugaban da ake Muhammad ya ce kuma ya taso daga kabrinsa ya zo za a taka shi jumla ina da ina da ina da ina da ina da ma'ana da yawa farko kamar waɗannan da suke biyan niyas waɗannan fannin ɗin waɗannan da ake kira ɗaya kamar haushi maza da suke ina tare da jama'a a wannan da amma ya ce inda manzo da sallara sai ya zo wuri za ta taka shi amma ina tare da su bai taka su ba to lokacin da kake wani kana cewa ku so ne wanda baki mutum ku so shi ku so shi ku so shi ba wanda ya tashi ya ce ya kira sunan manzo Allah amma saboda ko shi da yake yi manzo da sallara alaihi ya ce manzo da ya zama zan ta taka shi wanda ya nuna cewa akwai gaye manzala me yema shugaban tarihi me yema annabi me yema kai baki mutum me yema ka banzi ne manzala ya maka manzala ne kake girmama abin da ya sinaka ne don me kake fito da shugaban tarihi a cikin kamarsa ka ce ya ta taka shi kuma akwai katin tarihi kana zikiri ka ce kana son manzo Allah waɗannan mutane siffar su kamar yau kamar kamar kurshawa ne za a ga suna bautar mutu ya zaka yi bautar mutu in kan kullu la tufa muna son kwanta ne don su kai mu Allah amma kuma ka taba shi zage Allah shi su rike kuma kan shi in ba fakewa ake yi da annabi amma ba na da kake so don kana gani duk mutum da kake gani na magana hedur hedur annabi hedur ina duk ka'ida ne wanda suke da wannan akida suna fifita wali fiye da annabawa shi sana gani duk abin da abin da ya zo wajen wali sha fifita shi fiye da manzon sallallahu alaihi wasallam mu mun ji dadi abinda shugabannin suka faɗa amma abin da muke roƙo su a yi kokari a ilmanta da yara kuma littattafan da ya kunshi waɗannan kalmomin a ce wali ya fi annabi wali ya fi kaza za a kira nan musa ba ce musa a kira hidir waɗannan maganganu ya fi sama da kasar mutanensa nigeria abun mamaki so nawa aka yi wannan barna akwai wani malami a nan da ya wuce shekaru a nan ya taba cewa kuma za ne zo ana nana shi kuma aka yi waka a nan a garin an ce lafiya ta wa lafiya ta fi aiko to indi nigeria democracy ba ruwan ku da ala makusanci ake yi ta amma na gida cikin ka'ida hukuma hukumance jami'an tsaro ana da wani ka'ida shi ne zaman lafiya ku bi dokar kan zaman lafiya duk wanda ya taba annabi ku kulle shi ku rike shi ai hukunci da ce na tada da fitina kasa billahi da Allah la ilaha illa yi ba yadda za a yi mutum zaki annabi kare lafiya kaga ya zagi a cikin mutanen sa a mutanen sa amma yadda kuɗin da kura dan na nan wurin billahi da sun ba wai a kamili ba shi na kishi dan iska wannan ba zaki annabi ba ya ta wani doka in shi a kashe ni sun goma ba ya amma nan ke ga jami'an tsaro wakan an yi shi bara ran da shi ran haka aka bari zancen boko haram ya sai muku girma muna fara kula a kaka ba ta kan yi jama'a baƙin kalmomi da ma jama'a bai faɗa ba ni da shi haka ne kuna bar waɗannan an ce na mai fito na duraji an ce kaza an ce wannan kaza an ce kuna kallo suna girma za su yi girma ne su yaƙi to amma mu muna jin daɗin halifa da tayi mana mana tayi koci mamunci shehu tayi koci shi mai magana ya kafa ta yaro amma abin da muke roƙon su a fita a gayyar duniya irin littattafan da ba su ne ba a fince su ba a zuba da su shina ba ta sana da masa albaka ya fito da wasu daban da abin da yake kawo shuha ko yanzu muna son mota ana tare da ku domin ana bai ce mu kafin ta amma wanda ya taba annabi ba wai zance da gidan Allah ce duniya ne baki ɗaya taba annabi makaranta shi ne makaranta shi ake bani makaranta kuna kira jami'an tsaro kuna nan a zaune ku doki doka zaman lafiya wanda ya taba annabi har kan ku sallallahu alaihi cewa kai ta bale amma shurun na ku kun dan dana abin da yake na boko haram wanda nan masallaci ne ma ya bar kuna da zuwa ba su ne ba su ne su lokacin kuna tsammani za su so su gama da mu ne babu shakka suna da an ya fara Allah amma ko sun mu ba su ba amma fitinan da zai daga bayan taba ne da ya fi boko haram ka zage shi wajen annabi ba ba ba zancen kotu ba zance ba zancen kotu ba da hukumar ne mataki na zaman lafiya mun san duniyar waje za a yi cari na eh, amma kuma abin da yake akwai mu san cewa zaman lafiya shi ne kashin bayan lafiya ba inda za a yi musulmi ne ya ga mata yana sai gida yaushe wani wani yaro da ba sai kuma waye zai ko muna godiya a manya-manyan sun fita sun wannan bara'a mun gode masu to amma dan Allah a sake duba tafan da yake da wannan shu'at a gyara su a gyara su saboda ya yi mukaddima mai kyau yaro da ya mukaddima ya ce a bari su wannan tafan haka suka kyara su ci gaba kuma ina da mabiya suna da mabiya gaji nan ya Allah ya nabi allah ya kaza kaza kaga wannan mutum ko muke cewa yana son zalla wannan cikin abin da muke ga musu zalla siyasa muke gan cewa duk ƙarya ne ya za yi ce manzo Allah ya kaza kace wani kato ya kaza a cikin magana sun to shi zai zama lafiya ga yadda wanda ake fada mai na jin haushi to ba mutum kirki ba ne wanda yake faɗa cewa an taba nan ina wani wani kuma ba na muni haka akwai da suke cewa sun samu kuɗi gara a tafi senegal da a tafi madina ya ke fi na abu wani jumla ne senegal ne senegal mene ne senegal ne senegal kafin yan ai kuna karanta a shafa da an zo ana rigima kan madina da maka ya ce billahi da kai na da girma amma kasan da ya rike shugaban da babu kasa ku zo ku mutane suna ci wallahi ba wani wali wali naku ne a duniya wali ne ba a cikin qur'ani cewa riyaz wali ne na ƙuri ba a cikin suna manzana ba amma sunan zai zo wajen yaduwar nasu